Ƙungiyar waya da kan jama'a kan harkokin demokradiyya ta Organization for Community Civic Engagement haɗin gwiwa da ƙungiyar National Endowment for Democracy suka shirya taron muhawarar tare da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi makomar rayuwar al'umma a matakai daban-daban. Kwamar da Abdulrazak Alkali da ke zaman jagoran shirya taron wadda jami'an ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari suka halatta ya yi ƙarin haske game da muradin shirya taron. Tunda yanzu an shigo sabon mulki ne zaɓe ya ƙare muka ga ya kamata mu wannan zaman na mu kintsa gidanmu mu duba batutuwa kamar yadda ka shawara an tattauna kan batun ilimi batun mata batun matasa har da batun tattalin arziki wanda mun ɗebi wasu batutuwa wanda muke son mu tsefe su mu rubuta su a rubuce kuma nan gaba mu nemi mu ga gwamnati suna shiga cikin ofis mu kuma ya kasance mun sallama bayyana musu wannan batutuwa da muke son ga sun aiwata a jihar Kano. Bincike ma muka yi research akai. Ita hukumar ci gaban kasashen duniya ta DFID ita ta yi supporting ta tallafa wannan tsari na wannan bincike da aka yi kuma duk da jami'an gwamnatin aka haɗa aka duba ilimi aka duba lafiya aka duba tattalin arziki aka duba mata aka duba matasa aka fito da su to mu ma din su muka ƙara duba muka ɗebo su muka kasu cikin wannan tattaunawa masana da masu sharhi a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala malam abdulgani rufa'i ƙwararre ne akan harkokin fasaha sadarwa ta zamani ya yi tsokaci dangane da amfani da kafar sadarwa ta zamani domin tabbatar da shugabanci na gari hakika muna cikin wayanda duniya ta yadda mun fi kowa amfani da fasaha sadarwa a yanzu ah, muka lakari da yadda su kansu ko da shugaban facebook da ya zo ya yi magana akan yawancin masu amfani da dandalinsu ma da hausa ake amfani sai dai inda gizo ke sakar shi ne ba'adin amfanin da muke da shi ba amfani ne wanda ike wanda zai samar da wani ci gaba na ku zo mu gani ba kamar an fi amfani da shi wurin alaka ta mutum da mutum ko soyayya ko wasu abubuwa irin wayannan kalubalen da ke gabanmu a yanzu shine yadda za a yi a wayarwar mutane kai yadda za su yi amfani da wayannan dandula ta bangaren sana'a dogaro da kai da kuma samar da ci gaba na gari ala'ayi halin dai ita fasaha sadarwa ta riga ta samar wa da mutane dama mafi sauƙi wanda za a samar da ci gaba hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mata ke korafi kan yadda maza suka mamaye madafin iko a fagen siyasar Najeriya. Malama Fatima Adamu yar gwagwarmayar nema mata gurbi a shugabanci a matakai daban-daban na cewa. Daman can a majalisar tarayya akwai senators guda takwas amma yanzu wayanda aka yi zaɓe wayanda ake jira a rantsar da su fara aiki mata shida ne a senate sai kuma a representative sun koma sha uku ɗaya daga cikin babban matsalar shine cewa shi siyasa abu ne da ake bukatar kuɗi su kuma matan nan gaskiya ba masu irin wannan kuɗaɗen ba ne wanda ake takara da shi in ka lura nawa aka siyar da fom kawai a wayannan um, kujerun na takarkarin da aka yi babban fata dai shine wannan sabon salon yunkuri na ƙungiyoyin rajin demokaradiyya ya haifar da sakamako mai alfanu Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.